su talakawa a bar su gaba da suka zaɓe ka suka baka jagorantar ƙasa kuma su yan adawa talakawa ne suka bar su wannan matsayin don su hake musu tunda ba su iya magana amma wa'annan talakawa da suka ba su nauyin adawa su sun iya magana ga ta muna yi don mu hake musu ne in muka taimaka shiga kenan talaka ya san abin da ake gobe ko kuwa san abin da ake kitsa ba sani ya tahiya da koya aiki da wannan kishin ta sai da uku gare shi na yan kasa da ke bayan shi tana nufin ku yan minista da kun ce da shi a kai kasuwa a mu mun gaya mishi za mu ƙara jidda mishi kuma yanzu zai sake ji mu da wannan kira da ya a matsayin jami'a mu ta minista da nasara sai dai mu ce mishi a kai kasuwa in an samu mai sai ya sai mu ba mu a can baya ya yi wani tayi makamancin haka wanda kuma a sanadiyar rashin haɗin kai tsakaninku shugabannin jam'iyyar MNSD jam'iyyar nan ta rabu biyu inda aka samu da dama daga cikin manya-manyan jigajigan jam'iyyar da suka shiga gwamnati kuma har yanzu ana ci gaba da dama da su shin wannan sabon kila ba zai kara. kawo ko kuma ya yi dalilin ficewar wasu daga cikin wanda ke ra'ayin su bi gwamnati ba kasan bambancin wancan lokacin da wanga shugaban kasa isu yanzu ya kare bukatar dan adam duk kwarewar shi in yau sai umar kada ya ci ya tafi ya bi shi isu bai bukata sai umar zai bukaci jam'iyyar MNCD kenan wa'annan mutane da kake zancen ka a sami irin wannan matsala ta wancan gamin ba a samu saboda shi kashi sun baya bukatar su inda wani abu ne su da sun zama yan majalisa a wasu na cewa akwai wasu daga cikin shugabannin wani jam'iyya da suka gashi kuma suna gab da kwatsewa da gwamnatin nan ta yi su Muhammadu yau to kai ka cewa an sun gaji ko an mutum ai shi ta siyasa saka ne kuma da ka shigo jam'iyya da shekara 18 ka shigo ainihin shekarun zabe sakan ka ne kai in kaga kamar adawa ta ishe ka kana iya zo ka rubuto ma jami'a ka ta adawa ta kaza ka ce kai adawa ta ishe ka na hita na ta in kama isu in yana bukata ta in kuma ba bukata ta adawa ta ishe ni kuna bar ta sai amma kai da matsayin ka na kai dai baka iya dauka jami'a kai can jami'a ba ta yi ne ta ba a babu wannan dokokin jami'a sun karar suke